أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منك أرما الله بوديا الله سبحانه وتعالى وندا يحلتيمو كما يكاربامو damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na usuluddin wanda muke bayani kan addininmu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara shiryar da mu bisa kan hanya madaidaiciya kuma ya bar mu a kai har ya zuwa ƙarshen rayuwarmu insha Allah ta'ala eh, idan ban manta ba mun tsaya cikin wani bayani mai muhimmanci wanda muka yi na bambanci tsakanin usuluddin da usul na mazhab wanda muka ce din su nawa ne su uku ne wanda dukkan ƙungiyoyi na addinin musulunci sun yarda da su amma akwai wasu usul guda biyu wanda kawai mazhabi na ahlul bait wato imamiya su kaɗai suka ta yi akan wannan usul ɗin wanda muka ce su bi ne imamanci da adalci to bambanci kuma tsakaninsu shine wanda ya inkarin usuluddini wa'anda duk musulmi sun yarda da su ya yi inkarin su ya ce bai yarda da su ba to ya haita daga musulunci amma wanda ya yarda da su amma kawai wanda bai yarda da su ba su ne usul na mazhab su wannan ba a cewa ya haita daga musulunci sai dai a ce ya haita daga mi ya haita daga mazhabi in har da ta yana ciki kenan sai dai a ce bai yi imani da tashayyi ko kuma yarda da wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda yi wadda adilla za su zo da bayani za su zo nan gaba insha Allah ta'ala za mu yi bayani da ayoyi da ruwayoyi wanda suke nuna cewa annabi ya bar wasiyi ko bai bari ba su wane ne ya bari wanda lalle wannan amsa din tana wurin ahlul bait wanda duk yake so ya zo ya tambaye su za su ba su amsa wurin da ya kamata ya bi dan ya san kuma su wane ne wasiyi na annabi ba kawai ya bi son zuciyar shi ba misali annabi bai bar kowa ba saboda haka nan wanda suka ga dama ta hanyar shura ta hanyar eh, zaɓe za a zaɓi wanda ya kamata ya bi bayan annabi to addinin musulunci bai kasance haka ba addinin musulunci ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya da wanda za a bi saboda haka nan a tunani na mazhabi na shi'a sun yarda da wanga usul ɗin ƙare. kuma in ka lura usul ne masu muhimmanci ya za a ce ba a imani da adalci na Allah subhanahu wata'ala ba ya za a ce mutum ba zai yi imani da imamanci ba ya ma'ana yaya za ka yi imani wai da Allah subhanahu wata'ala kawai ya bar musulunci kara zubi bayan annabi bai bar wanda za bi ba duk ƙoƙarin da annabi ya ta yi shekara ashirin da uku yana wahala ya ta yaƙe-yaƙe da shi da sahabbai aka yi ta kashe al'ummar musulmi dan dai wannan addini ya tsayu amma kuma sai ya zo ya tahiye shi haka nan ba tare da ya bar wanda zai gadin ba wanda ana bada misali mutum ko da mai shago ne shago gare ka kana sai da kaya to yanzu wannan shagon kana so ka tashi ka ɗan wani wuri ka dawo misali za ka je ka yi sallah ne yanzu idan har ba za ka rihe shagon ba me ya kamata ka yi za ka bar wanda zai maka gadi tabbas to musulunci shi ba za a rihe shi ba ma'ana Allah ya turo annabi don ya koya musulunci har zuwa don shi samu aka zaɓe shi ƙarshen annabi har ƙarshen rayuwar duniya annabi muhammad risala shi ce sallallahu alaihi wa sallam tana nan tana aiki har zuwa ƙarshen duniya saboda haka nan kenan mi ba zancen a ce a rihe kenan kamar yadda mai shago zai iya rihe shagon shi to shi addinin musulunci ba za a rihe shi ba za a bar shi ne haka nan amma shin za a bar shi ba mai gadi wannan shi ne alamar tambaya duk mai hankali ya san cewa addinin musulunci lalle ba za a bar shi ba sai da mai gadi shi ya sama wannan ɗaya daga cikin adilloli ko dalilai na hankali wanda mutane suna rayuwa da su su masu hankali ne ai sun sani shi yasa a mazhabi na ahlul bait alaihi wasallam suka yarda akan suka tai akan imamanci ma'ana annabi ya bar wanda za a bi sannan kuma suka tai akan adalci Allah bai zalunci a nan duniya da kuma lahira bai canza wanda ya aikin kwarai ya sashi cikin wuta wanda ya aikin kuma wuta ya sashi aljanna Allah bai yin haka nan kowa yana yana aza shi ne a wurin shi saboda haka wannan shine bambanci kamar da muka ishara a gulgoshi a wancan lokaci yanzu bambanci tsakanin usuluddin da furu'uddin usuluddin suna da bambanci kama guda biyu da su da furu'uddin su usuluddin kamar da muka sani ba a itiqadi ba da su ma'ana ba ni koyi da wani dan ya yayi imani da tauhidi yayi imani da kasantuwa ta Allah subhanahu wataala ni wai in ce zan yi imani yadda yi a'a sai na nemi dalili in tambaye shi dalili hakanan annabci kamar da muka yi bayani hakanan adalci hakanan imamanci hakanan kuma imani da ranar lahira wa'annan abubuwan duka suna neman dalili ne duk wanda ya shiga musulunci aka ce ba tare da ya samu dalili da hujja ba kan imani da wa'annan abubuwan to lalle shi bai shiga cikin musulunci ba ana cewa ma haramun ne hakanan duk da yake a wata mahanga na fiƙihu sun yi ishara suna cewa ba laihi in har ka gamsu da cewa wannan malamin ya iya karatun dalilai ya san dalilai masu ƙarfi kuma kai dalilin da zai kawo maka kana ganin ko da bai kawo ma kai kana da yaƙini abin da ya rashi ka da shi suka ce an sauwaƙe kana ya imani ka shiga mutunci ba matsala amma a wasu mahanga kuma suna cewa lalle lalle ne ka nemi dalili an yi san ka nemi dalili ma'ana ka shiga addinin musulunci da hujja kenan eh su kenan su ake takalidi da su saɓanin sabanin dini kamar da muka ishara din su ba a takalidi amma su din ana takalidi a cikin su kenan in naga wani na sallah me din daman wanda bai san su ba mana da din kamar guda goma ba dole sai mun zana su duka ba amma misalin su kamar sallah kamar azumi kamar haji kamar ya amur da ma'aruf da nahya daga abin da bai da kyau ka yi hani kan abin da bai da kyau ma'ana umarni da yin aiki mai kyau da kuma hani kan abubuwan da ba su da kyau duk yana daga cikin mi addini ko kuma bara'a da ake cewa ko kuma wilaya da ake cewa duk wa'annan abubuwan suna daga cikin addini to su wannan dan na ga wani yana yi ina iya in yi su babu wani matsala in yi koyi da shi amma usuluddin kamar da muka ce ana son mutum ya yi ya nemi dalili yi ƙoƙarin neman dalili hujja ne na alƙur'ani ko hadisi ya dai nema ko kuma hankali ne ya nema to abin lura a nan wurin abin da muke so a lura a nan abin da ya shahi usuluddin duk abin da mutum in muka ce mahanga kenan tunda mun ce usuluddin yana bada ma'ana mai faɗi na bada gajera idan har mun ɗauki usuluddin yana bada ma'ana mai faɗi duk abin da yake muhimmanci yake wajibi a imani da shi usuluddin ne to duk kenan duk karatun wannan abubuwan wajibi ne Shi ne abin da za mu lura da shi amma in kuma muka ce a ya taƙaitu kan wa'annan abubuwan to wa'annan abubuwan su kaɗai ne wajibi neman sanin su neman dalilan su kenan irin tauhidi da abubuwan wanda muka zana saboda haka nan kenan mutum ya kiyaye ya san menene usuluddin kuma ya san menene faru'uddin imani da usuluddin wajibi ne ba a taqlidi cikin su amma faru'uddin ana taqlidi ba dole bane sai na yi karatu na zama mujtahidi ba dole bane sai na zama muhtat ma'ana mujtahidi wanda na kai ga sanin hujjoji ban bukata in koyi da kowa ba dole bane sai na ijtihadi ba dole bane sai na abun ga ina yi takali da cikin furu'uddin sai abu na biyu abinda za mu lura da shi kenan bambanci tsakanin usuluddin da furu'uddin shine cewa kamar yadda muka yi ishara ba a koyi cikin usuluddin haramun ne amma ana yi a cikin fara'uddin wannan sai mu riƙe shi da kyau ya zamanto yana tare da mu a kowane lokaci musammi ne fara'uddin kamar da muka ishara za mu yi bayani ne kan larura ta sanin addini me yasa muke ta magana kan addini har muke magana kan yana da usul kuma muke magana yana da furu addinin musulunci wajibi ne sanin shi amma menene dalili to anan ne malamai suka kasu daban-daban kamar yadda mun yi ishara kan mazhabobi ko kuma mahanga ta tunani na malamai kashi uku muka ce akwai imamiyya akwai mu'tazila akwai kuma asha'ira to anan nan za mu fahimci me yasa suka rarrabu a cikin bada amsa kan me yasa muke karatun addini don wani na iya cewa me yasa kuke kuke mu da karatun addini alhali muna zama mu lahiya lau ku bar mu mu rayu ku bar mu kawai mu yi abin da muke so mu yi nishaɗin mu babu lahira babu komi kawai mun zo duniyan ne mu ji daɗi kawai mu tafi amma kun dame mu da zancen addini mun muna ganin bai kai sai kun yi wannan zancen ba to anan ne amsa malaman imamiya da malaman mu'tazila suka ce muna da dalili mai ƙari na hankali wanda za mu yi isbatin addini wajibi ne sanin addini wajibi ne amma su a sha'ira suka ce a'a mu dalilinmu alƙur'ani ne da ruwayoyi kamar yadda daman su sun hiba da muhimmanci kan alƙur'ani da ruwayoyi amma ita ce ta imamiyan nan da mu'tazila saboda mi muka ce haka nan saboda wanda ya dogara da hankali to amsa shi za ta gamshi har wanda ba musulmi ba saboda muna magana ne kan wanda yanzu misali bai yi imani da addini ba wanda bai yi imani da addini ba musulmi ne ba musulmi ba ne kenan yana neman dalili ne wanda zai sa shi cikin musulunci amma maganar asha'ira da suke cewa su sai suna da ayoyi da ruwayoyi wanda suke suke isbatin suke nuna addini ko sanin addini wajibi ne kaga wannan dalilan nasu ga wa za su fa'ida kawai ga wa za su bada fa'ida suna bada fa'ida ne kadai ga wanda yake musulmi saboda haka nan kenan hujja ta imamiyya da mu'tazila ita ce hujja wadda ta fi ƙarfi saboda haka ne ma za mu zo da bada misali kan wani tunani ne ko kuma wani dalili ne wanda imamiya suka ta yi kai da su da mu'tazila ta yadda har muka fifita shi akan dalilin asha'ira saboda musulmi da ƙungiyoyin musulunci kamar da muka ce dukansu sun tafi akan wajabcin sanin addini amma matsalar a ina take a wurin dalili shin wani dalili ne ta yarda zan karanci addinin musulunci kamar yadda muka ce ina zamana ina rayuwata babu wani kaidi babu wani abubuwan da za su kamar ban damu da in yi sallah ko azumi ko ne ba tunda wasu ayyuka ne wanda suna shiga cikin lokacin dan adam yana so ya wani abu amma zai tsaye da dole zai yi sallah yana wani abu yana so ya ci abinci amma za a ce ka yi azumi ga nan dai da sauransu to me yasa za a ce mashi sanin addini wajibi ne kaga in baka zo mai da dalili na hankali ba to lalle ba zai bar wannan zaman da yake ba lalle ba zai tashi ya zo ya yi imani da kai abin da kai imani da shi ba saboda haka nan kenan aiki ya samu mi imamiya da mu'tazila wajen kawo amsa ta hankali wadda za ta gamsar da kowane ɗan adam sawa'un musulmi ne ko wanda ba musulmi ba Shi ne kamar da muka ce matsalar tana ina tana wurin dalilin lizimcin sanin addini e, saboda lokaci kuma ya kawo ƙarshen shi nan gaba idan za mu tashi za mu kawo wannan dalili na imamiyya na hankali da su da mu'tazila wanda suka ta a kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin